yau a ɓangaren namu na abin da ya shafi kiwon lafiya, bakon namu a yau shine Dr. Sani Muhammad, masani ne akan abin da ya shafi ciwon kunne. Mun zanta da shi a inda ya muna cikakken bayani abin da ya shafi kunne da kuma abubuwan da ke kawo ciwon kunne. Suna da alaƙa akwai eh, wani kaman uh, bututu za a ce da ya haɗa kunne. da bayan hanci wanda yake mura mafi yawancin mu idan mun taba mura za mu san cewa in kai mura za ka ji kunne ya kamar an yayi dum kamar ya toshe yawa to wannan mahaɗan shine yake toshewa sai ka ji eh, kunnen ma ya samu matsala shi yasa eh, shi kuma makogwaro shi ma ta saman shi wannan eh, mahaɗan ta buɗe so za ka ga matsaloli na makogoro ma za su iya zuwa hanci na hanci za su iya sauka zuwa makogoro sannan na kunne ma za su iya ehm, eh, na eh, hanci su ma za su iya taɓa kunne so suna da mahaɗa shi yasa a kimiyyar lafiya aka haɗa su wuri ɗaya ya zama likita ɗaya yake duba su matsalar ɗaya daga cikinsu zai iya taɓa ɗayan so kaga likitan da zai duba daya dole ya san me eh, ya taba dayan saboda eh, wannan mahada da na ce yawa cutukan hanci za su iya taba kunne na makogwaro su ma za su iya taba kunne na kunnen kuma za ka ga kila wani lokaci hanci ma eh, za a dan samu wata damuwa to shi ciwon kunne wata matsala ce ta lafiyar kunne wanda za ka ga mutum ya tashi kunne yana kuda wanda duk ya taba ciwon kunne zai gaya ma cewa yana da damuwa sosai za ka ga mutum babba ya zo yana wani lokaci har kuka ma saboda ciwon kunne wani lokacin kuma ba wai ciwo zai ba ƙila ruwa ne zai rinka fita daga hancin za ga adada da ba a cin abinci mai gina jiki sosai za a ga yara da yawa a unguwa za ka gansu da ruwa mai wari daga kunnensu ba wai abun ya tsaya ba ne har yanzu za ka ga um, manya da yara suna samun um, zubar ruwa sosai daga kunne wanda yake wari sosai wanda har zai iya kai ga ya taba jinsu in abun ya kwana biyu ba a yi magani ba za ka ga mutum ji ya ragu kuma ya ɗauke eh, wannan shi ne ciwon kunne abinci mai gina jiki mai lafiya wato yana taimakawa garkuwan jikin mutum so in garkuwan karfin garkuwan jikin mutum ya yi ƙasa za ka ga nan da nan ƙwayoyin cuta sai su hauhawa sai su kawo matsala ba kunne kadai ba ko a hanci ko a ciki ko a ko ina a jikin mutum za a iya samun matsala kunne me ke kawo musu ciwo abubuwa da ɗan dama wasu daga ciki eh, na ɗaya dai kamar yadda na ce kwayoyin cuta wanda ake kira su bacteria da su fungi da virus idan aka samu um, suka samu shiga kunne ka san a baya na yi maganan cewa akwai mahaɗa tsakanin makogaro da da kunne da hanci har ma dai eh, hancin so in mutum ya yi mura wayannan kwayoyin cutan sukan shiga ta wannan mashigin sai su je kunne sai ka ga ya fara kuda kwana biyu sai ka ga gangan kunnen ya fashe ruwa ya fara fita na ɗaya kenan na biyu akwai mutane waɗanda suke sa abubuwa a kunnensu za a ga eh, mutanenmu kila eh, kan bairo ko kuma tsintsiya ko wani tsinke ko ma bad sai ka ga an sa shi ana sosa kunne eh, in yana kaikayi to wani lokaci sai a samu matsala sai fasa ko dai fatan jikin kunnen ko kuma gangan kunnen sai kaga ga nan ma kwayoyin cuta su ma sun samu dama sun shiga akwai kuma mutane waɗanda suke da cututtuka masu karya garkuwan jiki masu ciwon shuga masu ciwon hiv da sauransu su ma wannan yakan sa suka ga an samu matsala ciwo ya fara kunne ya fara ciwo shi abin da yake kawo shi shine waɗannan ƙwayoyin cutar da suke addabar kunne in suka shiga suka caccanja yanayin shi kunnen kanshi suka ga akwai abin da ake kira kamar glands suna fitar da wannan ruwan so in ya haɗu da kwayoyin cutar sai ka ga yana wari to illan wannan shine eh, kamar ƙwayoyin cuta sun samu wuri da za su ta haɓaka su ta ƙara yawa sai kaga wani lokaci abun zai iya kai abun har ya ta cin ƙashin kunne da yake kuma eh, ƙwaƙwalwa tana zaune kan kunne ne sai ka ga in ta ci ƙashin sai abin har ya shiga a cikin ƙwaƙwalwa sai ka ga mutum ya soma ya fara ah, kamar convulsion da sauransu a iya cewa idan kunne yana da matsala zai iya shafa kwakwalwa sosai saboda kamar akwai makwabtaka tsakanin su da ya raba su dan kashi ne wanda baya da wani kauri sosai so in ciwon yana ci gaba za ka ga ya ci kashin sai ka ga ba wani ba wani ah, boundary za a ce tsakanin kunnen da da kwakwalwa yawa sai ka ga infection ko kuma su kwayoyin cutan sun tashi daga kunne sun shiga kwakwalwa sai ka ga an samu matsala eh, akwai yadda muke koya ma mutane yadda ake sosa kunne ba sa abu ake a ramin kunnen ba kamar yadda na ce fata eh, kunne din ba ta da kauri sosai siririya ce sosai wanda cotton bud wannan wanda ai auduga ne kaga bai kamata in ka shi a jikin ka ba za ka ji wani amma saboda na kunnen siririn fata ne sai ka ga nan da nan ya kuje da kuma fata ta fashe dama amfanin fata ta kare mu daga kwayoyin cuta so da fata ta fashe sai ka ga kwayan cuta sun samu wurin zama sun haɓaka sai ka ga kwana biyu kawai mutum ya fara sai ka tambaye shi ce ai shi ba abin da ya faru alhali dan kwatin baɗin nan da ya amfani da shi shine to ba dai an kai ga tsinke ko kuma ah, tsintsiya ko wani abu kama haka ko dai fatan na jikin ramin ko kuma shi gangan kunnen duk wanda aka ji ma ciwo za ka ga nan da nan kwana biyu kwayan cutan sun samu dama sun zauna sun kawo matsala. To jama'a masu kallonmu da sauranmu ba nan zantawarmu ta tsaya da Dr. Muhammad Sani ba ƙwararren likita akan abin da ya shafi ciwon kunne idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za ku ji yadda za a kare kai da kuma abubuwan da ya kamata idan ka ji alamar ciwon kunne ya kama ka abin da ya kamata ka yi. Anas Garba Gusau, DITV gari ya waye. riyawa yedukan duna yayewa